TV na Hausa. Fadakar ilmar nishadarwa ayyukan masu ke a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Masu kallo akwai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ga mu mu fito ku kaba. kalmar nishadarwa al'umma mu suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu aji ta shoshi ga kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ga kaftan tv na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 ko kuma wani abin da yake faruwa a cikin ƙasa idan lokaci ya samu mukan garzaya a ƙasashen ƙetare mu je wainar da wato ake siyasar take toyawa a can yau ma kamar kullum suna na abdulfata a sanadin jagoranci shirin kamar yadda aka saba inda yau bakon nawa matashin dan siyasa kuma dan kasuwa kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum da fashin baki honorable aminu muhammad mako wanda shine bakon namu ne wanda bai riga ya samu ya shigo cikin shirin ba inda mauduin mu na yau za mu tattauna ne dangane da wato mahangar wato mahangar 'yan adawa wato game da ita wannan sabuwar gwamnati ta asuwaju bola ahmed tinubu yau ma kamar yadda aka saba suna na abdulfatah sanadar jagoranci shirin sai ku gyara zama domin wato kallon cikakken shirin kamar da zai zo muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga birnin tare abuja daga bisani za mu buɗe muku layi domin shigowa cikin shirin kuma ku ba da taku gudumawa da kuma bayyana ra'ayoyinku inda idan dai kuka ga ababe dai da dama suna ta faruwa a cikin kasa wanda ha zuwa yanzu inda kusan yanzu hankali ya dauki wato kusan a kallo ya koma sama ne inda zuwa yanzu hankali duk ya karkata zuwa rantsar da asuwa jubola ahmed tinubu a ranar 29 ga watan mayu watan nan da muke ciki a yau kenan ana iya cewa saura kwanaki 26 shugaban kasa muhammadu buhari mai barin gado ya miƙa mulki ga zaɓen shugaban kasa asuwa jubola ahmed tinubu mai jiran gado wannan dama shine an ce wai komi nisan jifa wato kasa zai dawo wato kwanci tashi dai shugaban kasa muhammadu buhari yana dab da kammala wa'adinsa na shekara takwas da ya ɗiba yana yin wato akan karagar mulki yana mulkin ƙasar nan wanda duka ababe da yawa ya kamata zama izina musamman ga 'yan siyasa duk damar da Allah subhanahu wata ya baka baya ga ɗan siyasa ba ko ba jima ko ba daɗe dama ce Allah ya baka kana iya ka gusa ko rashin lafiya ko mutuwa ko ci gaba ko akasin haka fata mu shine duk inda kake in dai za ka yi gaba to Allah sa haka fi yafi yafe na baya ma'ana kullum a yi ta ci gaba Allah kuma ya taimake mu a dukkanin cikin al'amuranmu Allah biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi kamar da kuka sani haila yau dai mun ga yadda ababe suke ta kai kawo da musamman dangane da wato kitimurmura da yake ta faruwa dangane da shugabancin wato majalisa ta goma daga majalisar dattijai zuwa majalisar wakilai mun ga irin murza wato a tada jijiyar waya da ake ta yi cewar waye zai shugabanci ta wannan majalisa ta goma aya cewa majalisa ta goma ta zo ta da wato a tangarda menene shi shine waɗannan wato a tikiti da aka yi na musulmi da musulmi da yayi na apc yanzu misali da ba jam'iyyar apc ne ta ci mulki ba da babu tantama an san ina wannan kujera tafi kuma salin alun ba tare da ta jijiyan waya ba to amma kasancewar ita wannan a wato takarar musulmi da musulmi ya yi nasara kuma jam'iyyar apc to za shi ne sa dole za a ta samun ababe ana ta kai kawo mun ga dai mutane da dama sun fito mu dai fatan mu shine Allah za a mafi alkhairi Allah za a mana shugabannin da muke ganin cewar za su kawo mana ci gaba za su kamfata wani ribar demokuraɗiyya hakanan kuma idan muka leka a jihar gombe za mu ga zuwa yanzu wato jam'iyyar apc ta shiga cikin wani hali na wato halin da zan cikanta kuma shine musamman a gombe ta kudu da kuma gombe ta tsakiya musamman ma wato a bangaren yamal today ba idan ba hukumanta ba a sataka biyu da suka wuce a ta cece kuce dangane da wato a bayyana korar wato shi tsohon gwamnan jihar gombe alhaji muhammad dan juma goje kuma sanata mai wakiltar gombe wato a gombe ta tsakiya a wato mai wakiltar gombe ta tsakiya kenan wanda ya hada da akwa da kuma yamal today ba inda kuka ji wato gundumar sa ta kashere ta fitar da sanarwar wato koran santa mama dan juma goje wato lokacin da wannan abin ya fito bil a ni a ɗan shekaru nan nawa na kaɗu ba wai kaɗuwa saboda wai kusanci tsakanin saboda kusanci na da shi mai girma tsohon gwamnan jihar gombe alhaji muhammad dan juma goje ba balma babu ta babu wata alaka ta nesa ta ko ta kusa tsakaninmu da shi saboda wasu ma'amala ba su taba haɗa mu ba amma dai na san cewar uh, one of my uh, colleagues sannan kuma wa wato umar mamayar gombe na san uh, shi suna tare ko da yaushe to amma na yi mamaki na kuma wannan abun ya saka ni na yi nazari wannan abun ya saka ni na yi wani dogon tunani yau kamar a ce sanata muhammad dan juma goje mutumin da ya yi minista ya yi gwamna shekara takwas sannan kuma ya yi takara ba ɗaya ba ba biyu ba yanzu gashi ya ci wato takara kusan na uku kenan yanzu wai yau a ce wani ne daga gundumarsa daga gundumarsa wai yau su ne suke zama wai su ce sun kori sanata mamman dan juma goje wallahi 'yan siyasa daga cikin irin waɗannan ababe ɗin wallahi akwai ayoyi bayyanannu ƙarara ku dubi girman dan juma goje ku dubi tasirinsa a siyasar ƙasar nan siyasar arewa maso gabashin ƙasar nan ku dubi tasirinsa ku dubi lokacin da ya mulki alaji ku duba irin ayyukan da ya shimfiɗa a lokacin da yake ba fa ina goyon bayansa ba ne a'a ina gaya muku mana irin ababen da ni nake kallonsa da shi irin kimarsa da darajarsa kamar yadda na faɗa muku tun farko ba ni da wani alaƙa ta nesa ko ta kusa tsakanina da shi amma waɗannan abin da nake faɗa ina faɗin ra'ayina ne da kuma irin yadda wato naji da kuma irin abin da na gani da irin kuma hasashe irin nawa a ɗan shekaruna to amma wani a ɗan siyasa za ka iya cewa ba komai ba ne mu ba 'yan siyasa ba ne mu kawai marubuta ne masu shari'a kan al'amari da kullum ne masu fashin baki ne to amma abin zai baka mamaki yau a ce mutum mai shekara sama da sittin wani ne ɗan shekara talatin ko shekara arba'in yana zaune daga gunduma zai kira taron manema labarai ya haɗu da shi 'yan uwansa wanda suke zaune a gunduman su ce sun kori mutumin da ya zaga kasashen duniya mutumin da yau idan yana son ganin shugaban kasa zai kai mutumin da yake da abokanai gwamnoni yake da ministoci abokanai yake da yara waɗanda suke ya taimake su ya ɗaga su yau ga wani yana zaune a gunduma ya kore shi daga jam'iyya to 'yan siyasa wannan babban ƙalubale ne babban ƙalubale ne ni dai a wajena akwai darasi a cikin wannan al'amari jarabawa ce allah ya jarabe shi allah ya jarabe jam'iyyar ta apc a jihar ta kwamfe daga gundumarsa bayan nan kuma still an kara koran wani wanda shi ma daga gombe ta kudu sanata ak amos colonel bulus mun ga shi gombe ta tsakiya ita can ya mutu da ba shi ma an kori eh, an tabbatar da cewar eh, an fitar da sanarwar cewar an kori dan majalisar tarayya mai wakiltar maza ya mutu da ba majalisar tarayya a jiya aka fitar da sanarwar dan majalisa mai ci a dubi tasirinsa a dubi girmansa a dubi irin cigaban da ya kawo amma duk waɗannan ababe ɗin to 'yan siyasa me kuka ɗauka da darasi kuka koya daga cikin irin waɗannan ababen da suke ta faruwa ba wai shi kenan an kori mutum ba a wajen ku an kore shi to amma menene darasin da yake cikin kora ɗin shine ababen da zaka tambaye kanka kai da kake cikin jam'iyyar zaka tabbata kai da kake jam'iyyar pdp cikin ka ya ɗori ruwa kai da kake jam'iyyar abga kai da kake jam'iyyar npp wata rana ka zai iya faruwa da kai to bal shi ne a ringa samun haɗin kai tsakani idan an haka ya faru duk lokacin da irin waɗannan matsaloli suka faru ba fa shawari ba ne domin ni ba mashawarci ne ga mai girma gwamnan jihar Gombe ba ba mashawarci ne ga wani gwamna ba a'a kawai hannunka mai sanda ne duk lokacin da irin waɗannan ababen suka faru a matsayin gwamna na shine jagoran jihar gaba ɗaya na jam'iyyar kai shine jagoran jihar gaba ɗayanta idan ka faɗi haka ma ba kai kuskure ba gwamna shine lamba ɗaya na jiha yo in ya ce a yi za a yi in ya ce ba za a yi ba ba za a yi ba to idan irin waɗannan abin ya faru mai girma gwamna a ringa kawai da kai kai shugaba ne kai uban kowa ne a jihar uban kowa ne a jam'iyyar saboda jam'iyyar tana hannunka kai na kowa ne mai girma gwamna kowa yana karkashin ka wanda ya laifi amanta da shi menene yau duk abin da aka yi misali idan har abin da ake daga cikin abin da ake tuhumar su na cewar an yi makarkashiya zagon ƙasa ma'ana a turanci ana kiran antifati idan misali antifati aka yi ya hana mai girma gwamna samun zuwa zango na biyu bai hana shi ba to ka kenan babu abin da Allah yake babu abin da yake canza abin da Allah abin da Allah hukunta to haka mai girma gwamna a yi haƙuri mun san ba mu san me suka yi ba ba mu san me suka yi maka ba ba mu san abin da yake tsakanin ku ba mu dai muna muku dukkan ku muna muku kikkiawa zato dukan muna yi muku zato na alheri duka ku shugabanni ne dukan ku al'umma sun mora daga wajen ku dukan ku jihar Gombe ta amfana da ku to duka waɗannan ababe din ababuwa ne wanda mu ba shawari muke bara domin ba ma shawarta bane ga mai girma gwamna amma dai mun san cewar sako zai isa in sako ya isa ɗayan biyu ne ko a yi amfani da shi ko kuma dai akasin haka mu kuma abin da muka gani ne muka faɗa abin da muka ji ne muka faɗa kuma wannan shine damar da mu muke da shi da zamu iya magana a kai tare da fatan Allah sasanta tsakanin abu na gaba shine da zamu yi dubi dangane da musamman ma kamar yadda na gaya muku cewar jam'iyyun adawa wanda tuni kotu ta fara zaman sauraron wato karar da su jam'iyyun adawa suka maka shi wato zaben shugaban kasa a suwa jubola ahmed tinubu domin kalubalantar nasararsa to a yau da an fara zaman shi wato shirye-shirye yi nisa to amma dai kafin shirin ya ci gaba za mu je hutun rabin lokaci alaba shi da muka dawo shirin kuma sai ya daura amukan sai mu ce a dakace mu Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. ga kaftan tv na hausa kaftan tv na hausa mata maza duka sai ku kamo ga kaftan tv na hausa tsofaffi sai ku kamo kaftan tv na hausa har da matasa duk ku kamo kaftan tv na hausa yan mata sai ku kamo kaftan tv na hausa yara kanana duk ku kamo kaftan tv na hausa mu shirye-shirye muke a kullum wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo, faɗakar ilimin nishaɗarwa al'umma mu suke bawa. Kaftan eh, TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo, faɗakar ilimin nishaɗarwa al'umma mu suke bawa. Eh, nishadarwa al'umma mu suke yabawa kamar nan mun fito ku kamo mu kaftan tv na hausa ga kaftan tv na hausa ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa ga kaftan tv na hausa mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa ga kaftan tv na hausa mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa ga kaftan tv na hausa ba mu nan mu fito ku kama nishadarwa al'umma suke bawa shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum gagaftan tv na hausa fadakar ilimar nishadarwa ayyukan mu suke a kullum gagaftan tv na hausa mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum gagaftan tv na hausa masu kallo akwai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa gagaftan tv na hausa ba mu nan mu fito ku kama nishaɗarwa al'ummar mu suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu aje ta shoshi ga kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ga kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu faɗa kuma ba mu kyashi ga kaftan tv na hausa muna da best kuma mun zama best fagen broadcasting ga kowa eh kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kaba nishaɗarwa al'ummarmu suke yabawa eh, Kaftan TV na Hausa, ga mu mu fito ku kamo, fadakar ilimar nishaɗi. dukkanin su ma'aikatan mu dun kware mata mazan mu kaftan tv na hausa bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu kaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fas a gani da jin mu kaftan tv na hausa jinjina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadarwa gabawa Mun fito da shirin mu ne yau kai nuwa Allah da samu Ga kaftan TV na Hausa Ba mu yin gasa a aiki mu ne muke ayi kwaikwayon mu Ga kaftan TV na Hausa Mun zamo hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu Ga kaftan TV na Hausa Mun zamo bango ga mu ma mu fitila mai haskakawa Ga kaftan TV na Hausa Ga mu nan mu fito ku kamo Fadakar ilimin nishadar. rabawa masu talla ku zo ku same mu ku faɗa mana mai sanarwa ga kaftan tv na hausa da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa ga kaftan tv na hausa mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa ga kaftan tv na hausa sakacin ku karfa mustapha ni ne na wake tasha ta kowa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishaɗarwa suke yabawa kaftan tv na hausa kamar nan mun fito ku kamo faɗakar ilimin nishaɗi wa al'umma mu suke bawa. Eh, kaftan tv na hausa kamar nan mun fito ku kamo faɗakar ilimin nishaɗi Saftan TV na Hausa. Saftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. kilibi na hausa gamu nan mun fito ku kamo nishaɗarwa al'umma mu suke bawa eh kaftan tv na hausa gamu fito ku faɗakar ilimin nishaɗarwa al'umma mu suke kaftan na hausa mun fito ku kamo mu kaftan TV na Hausa. ka kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. ka kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. ka kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata ƙasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ga kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo damar nishaɗarwa al'umma masu ke yabawa shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum ga kaftan tv na hausa faɗakar ilmar nishaɗarwa ayyukanmu suke a kullum ga kaftan tv na hausa mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum ga kaftan tv na hausa masu kallo kai ta kallon mu ayyukanmu mu akwai kwarewa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kaba nishaɗarwa al'ummar mu suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu a ta shoshi ga kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ga kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu faɗa kuma ba mu kyashi ga kaftan tv na hausa muna da bas kuma mun zamo bas fagen broadcasting ga kowa eh kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku should dukkanin ma'aikatan mu dun kware mata mazan mu kaftan tv na hausa bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu kaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fas a gani da jin mu kaftan tv na hausa jinjina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fitakar ilimar nishadarwa da shirin mu ne yau nuwa Allah da samu ga kaftan TV na Hausa ba mu yin gasa a aiki mu ne muke ayi kwaikwayon mu ga kaftan TV na Hausa mun zama hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu ga kaftan TV na Hausa mun zama bango ga ayu ma mu fitila mai haskakawa ga kaftan TV na Hausa ba mu nan mu fito ku kama. fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa masu talla ku zo ku same mu ku faɗa mana mai sanarwa da kaftan tv na hausa da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa da kaftan tv na hausa mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa da kaftan tv na hausa sakacin ku karba mustapha ni ne na wake tasha ta kowa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa kaftan tv na hausa kama nan mu fito ku kamo faɗakar ilimin nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa kance abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma'abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. tashar Captain TV sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Captain TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa. waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. akan tashar tauraron dan adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma'abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma, a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma'abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. To madalla masu kallon mu barkan mu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan wabirin a Abuja. Idan kuna biye da mu kafin wato farkon shirin kafin wato shigowar bakon mu na bayyana muku cewa a yau mun karbi bakoncin wato a matashin dan siyasa kuma dan kasuwa mai sharhi akan al'amarin da kullun da kuma fashin baki wanda ya taɓa neman takarar wato a majalisar wakilai daga jihar gombe wanda bai samu tikiti ba wanda kuma hakan ba yana nuna cewa ya gama siyasa bane zai a ci gaba da fafatawa wanda kuma ba shine karin farko na shigowansa wannan gida ba kowane lokuta yakan wato yakan shigo wato jifa bayan jifa da a kan lokuta to yau kuma maudu'in namu zamu tattauna muhimman batutuwa ne musamman da ya shafi wato menene wato 'yan adawa suke hange da sabuwar ita wannan sabuwar gwamnati din honorable barka da shigowa barka da ilabir tare da fata yin sallah lafiya alhamdulillah to masha Allah masu kallon mu suna ta ciki yanka kwana biyu da yawa nace musu to ai baka zauna bane sai a hankali gaskiya to alhamdulillah ah, tun da aka kammala zaɓe ma za a iya cewa ba mu ma sake haɗuwa ba sai sai wannan karo din to alhamdulillah idan ka kalli zaɓukan da aka kammala su da na shugaban ƙasa da na gwamnoni da na 'yan majalisu da na wakilai da aka kammala su da waɗanda aka ce ba su kammala ba aka kammala su daga baya na baya bayan nan shine na jihar adamawa shin ya kalli yadda al'amarin ya kasance eto eh kasan shi daman ah, gwamnati mai ci a koda yaushe suna da hanyoyinsu kala-kala na sanin yadda suke so su yi murɗiyar zaɓe. Kowace gwamnati ko kuma eh, ita wannan gwamnati? A ita dai wannan specifically wannan gwamnatin eh, ta yi ƙoƙarin ta murɗe ta karya lagon shi ubangidanmu wato alhaji atiku abubakar wazirin adamawa mm. domin inda an sun yi ci nasarar rusa shi daga jiharsa to da sun ci nasarar abin suke nema a kansa mm. to amma da yake allah bai ba su dama ba bai ba su iko ba saboda yana kallon nufinsa da niyyarsa da kyakkyawan manufofinsa ga mutanen ƙasa baki ɗaya shi yasa allah bai ba su daman wannan ba sun yi munaƙisan sun yi munaƙisan sun shiga sun fita sun yi rubuta sun yi abin sun yi adjusting duk wani hanyoyin da za su yi su toshe domin kada na sama ya koma sun yi amma Allah bai ba su dama ba so dole suka haƙura suka bar mai mm. so ita rayuwa dama ta gaji wannan challenges dole ka facing din challenges in kai mutumin kirki ne mm. dole sai ka fuskanci ah, kalubale kala-kala a rayuwa yana daga cikin jarabobin da Allah ke ɗorawa bawansa ya ce daman zai jarabce mu da abubuwa kala-kala mm. walau mai kyau walau mara kyau duk wanda muka gani mu kadarta daga wajensa ne so shi yasa muka yi ta kadartawa Allah Ubangiji ya sa hakan ya fi zama alkhairi kuma Allah Ubangiji ya mana sauyi da abin da ya fi zama alkhairi garin baki daya. Masha Allahu sau da dama bayan an kammala zaɓe akan samu ababe da yawa musamman wanda har yanzu mu ji dai jam'iyyar ta PDP ta yi zama ta duba irin kurakuran da ta ababe da ya faru ta sa bata ci zaɓe ba duk da ma dai magana tana kotu domin kalubalantar nasarar da shi Asuwaju Bola Ahmed Tinubu mm. yayi. Izuwa yanzu misali kai ya kake kallon nasarar da shi Asuwaju Bola Ahmed Tinubu yayi shin ya kaji ya sayar maka da gwiwanka misali na cewar kaji zaben nan ma ya fita a kanka ko wannan ya kara ma karfin gwiwan cewar baɗi ma da inda da lafiya wani shekaru hudu masu zuwa din za ku fito kuma a dama da ku to ai siyasa dama ta gaji wannan mm. kuma shi a suwaje da cin san da ake cewa ya cin mun san duk muna kisan da aka kulla mm. kuma muna kotu kuma insha Allahu ba da dadewa ba kotu za ta bayyana da abin da ya cancanta in dai kotun daga yadda muka santa ne kamar yadda shi wazirin adama ya faɗa in dai kotun da muka sani ne da masu adalci masu sani ya kamata wanda suka san hakkin al'umma za su zaya za su fitar da abin da ya kamata za ta halinta yawwa so duk wannan abun ba ma ganin shi wani abu mm. harkar siyasa ne kuma babu yadda za a ce wai mun samu wai ƙasa a gwiwa ko kuma mun ji siyasa ta fita man daga rai illa ma ta ƙara shiga zuciyarmu ne domin kuma mun san cewa e, komin ajima komin adade insha Allahu gaskiya za ta yi halinta kuma kujerar nan za ta dawo hannunmu insha Allahu in ma kotun ta bamu in ma bata bamu ba za a sake dawowa 2027 insha Allahu muna nan kuma za mu sake fitowa ya kake kallon sauran zaɓuka da waɗanda kwanan nan da gabatar da su musamman akwai jihar kogi a gaba gaba kaɗan mm. akwai jihar imo akwai jihar rivers jihohin da kuke ya kake tsammanin jihohin wayannan pdp din za su iya yin tasiri insha allahu za su yi tasiri sakamakon in ka duba yiwuwan abin nan din in ba in dai za a yi siyasan tsakani da Allah a bar mm. mutane su yi abin da suke so ba karfa karfa da aka yi a zaben da ya gabata ba kamar yadda aka nuna a karfa-karfa an ce na'urar zaɓe na'urar zaɓe ta kasa kome ba a yi amfani da ita ba inda za a fito a yi forestic audit kamar yadda na gaya maka na, ƙuri'un da aka dangwala da kuma katridan da aka yi da billahi da zan gaya maka ba wani ja'in ja apc ba inda ta ci kujerarta na'am to amma saboda manaƙisa da abin nan munafurci da sanin eh, abin nan ɗinsu na munafurci hmm. sun yi katutu sun shirya abin da suka shirya tun kafin ma zaɓen da majiya ta zo mana cewa akwai wanda masu kasancewa an yi zaɓen an riga an haɗa zaɓen tun kafin eh, abin nan ta zo. tun kafin a yi zaben sun riga mm. sun fidda jaddawalin su wannan ga yadda za mu yi wannan ga abin da za mu ba su wannan ga abin da za mu ba su kawai mu ranar zaben an mai da mu saniyan ware ne kawai aka ce wai gashi an yi zabe kawai su sun riga sun yi abin nan su. na'am mm. to ba ga wannan idan ka kalli misali yanzu kusan menene jam'iyyun adawa me kuke hangowa dangane da ita wannan sabuwar gwamnati ta tita asuwaju bala ahmed tinubu to mu a matsayinmu na 'yan adawa a kullum muna ƙoƙarin haɗa kanmu ne tukunna mm. domin jiya shi shugaban fati mai rikon gado mm. ambasado damagu ya yi zama da duka 'yan majalisun tarayya wanda suka ci kujerunsu ya zauna da su kuma ya tattauna da su ya fahimtar da su illolin da aka samu da nasarorin da aka samu da kuma ina mafita da yadda za a bi domin daman an samu tangar tangarɗan shugabanci a tafiyan amma ba wai shi ne ya kawo mana baraka ga baki ɗaya ba barakan ya zo mana sakamakon manaƙisan da aka shirya mana tun farko so amma insha allahu muna sa ran zaɓe mai zuwa mm. nan gaba za a fito kuma za mu fito da ƙarfinmu da kuma fasahanmu da kuma sanin hanyoyin da za mu anshi kujerunmu cikin sauƙi insha Allah. Gwamna Winsor Wike yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba wa jam'iyyar ku ta PDP wato suka ba ta ciwon kai kuma ya ki ba da wato haɗin kai har wato zuwa yanzu dai wanda akwai zarge-zarge da yawa a kansa kwazam yanzu sai aka ji cewar zai gayyaci shi zaben shugaban kasa a jubola ahmed tinubu hada ba da hutu a garin saboda tarban shi a su jubola ahmed tinubu domin kaddamar da wasu manyan ayyuka a matsayin ka da dan jam'iyyar pdp me kake kallon shi wike menene kana ganin watakila akwai take-taken ya bar jam'iyyar ta ta pdp to ai tun baya ba tun ana yakin neman zabe mm. ni na zo mun yi maganan da kai kuma na gaya al'umma mm. wike matsala ne wike ba wai fati yake yi wa ba tun da ya faɗi primaries ya riga ya samu gibi ya yi barna wa ƙasa ba wai jiharsa ba kadai ya yi barna wa ƙasa barnan da ya yi kadai barnan da wike abin da ya yi ana wa ƙasa mm. inda za a bincika a kama shi to billahi ladi har abada ba zai fito daga prison ba <laughs> to saboda barnan da yi na'am saboda a lokacin buhari yana ta kukan cewa an eh, lokacin su kamfanin su shell suna kukkulle su suna komawa garurukansu saboda bunkering da ake yi da ba za a samu man da ake fitarwa mm. shine umar haba'isin duk wannan abu bayan wannan duk ya aikata abubuwa sosai kuma ya san da cewa shi mai girma wazirin adama ba mutum ne mai ɗaukan irin wayannan abubuwan ba in kai laifi dole a hukunta ka shi yasa ya yi ya yi ya samu kujeran mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin tafiyar mai girma wazirin adama ya hana shi kana nufin don ya samu kariya don ya samu kariya ya hana shi saboda ya san irin barnan da ya yi da kuma mutum irin mabarnaci ne sosai ya hana shi ya ɗauko ah, gwamnan abin nan eh, ya ba shi. Hmm. so wato shi wike daman na riga na faɗa jam'iyya ce tun farko da mun yi decision ɗin ɗaya an kore sun da ya fi na'am koran san daga jifatin shine mafi a duk abin da zai faru ya faru a kore shi amma an bar mutum yana ciki mata yana mata abin nan illa mm. ya riga ya zauna da tinubu ba ɗaya ba ba sau biyu ba ya zauna da yaran tinubu gaba ɗaya ya riga ya sasanta da su akwai mutane gefe da suke iza shi suna gaya mai cewa kakka kuskura ka bi a teku ka bi ko ma menene ka tsaya a pdp ka karya pdp mun san su saboda ba su ji daɗin abun da aka musu su lokacin su ba na'am suna nan suna jin haushin wannan zagon ƙasa kenan zagon ƙasa na'am su a lokacin an kada su su ba su ji daɗi ba mm. shi yasa yanzu suka mara suka je suka sami irin su weekend suka gaya musu wike kuma ya nemi wa yansu rubabbun gwamnoni yan uwansa wanda ba su da alƙibla suka yi abin nan sai gashi da yawansu sun faɗi dukkan su wanda suka shiga wannan <laughs> suka shiga tafiyar tasa duka sun faɗi mm-hmm. dama shi kuma dama ci daman shi kuma ya riga gama na abin nan mm-hmm. nisa mutuwan dan mutuwan kasko yake yake nema to kaga ya ya ya mutu da su mm-hmm. to me amfanin wannan na'am wani irin rashin hankali ne wannan yanzu su suwaye za su yi kuka sai sun fishe kuka ci ba abin da ya dame sa kare da gaske dama abin kuma dama ya riga ya yi yarjejeniya yana da yarjejeniya da shi a suwaju to wannan zargin to a ba zargi ba ne ba tabbataccen abu ne tabbataccen abu ne sun zauna a italy an gansu sun zauna a germany an gansu sun zauna a uk an gansu sun zauna a france an gansu kuma duka jaridu sun dauka sun buga sun nuna sun abin nan ba zargi ba ne ba na na'a wannan kuskusin ya tabbata ya tabbata ya tabbata ya fito gashi na'a hmm, to ba ga wannan labarin na wike barin koyowaya da kai bayan kuma mu koma jihar kwambe jihar da ka fito hmm. wanda ita kullum an tafa amma yanzu misali a matsayinka na matashin dan siyasa ya kake kallon siyasar jihar gombe musamman jam'iyyar ka ta pdp wanda akwai zarge-zarge da yawa dukkanin jam'iyyu guda biyu suna zargin wasu 'yan cikin gida sun yi musu makarkashiya sun musu zagon kasa a jam'iyyar su ta sun hana su cin zaɓe ita ma jam'iyya mai mulki tana ganin cewa akwai waɗanda suka yi mata zagon kasa domin wannan zagon kasan ya ma tabbata domin har ta kori mutum uku wanda suke sanannu ne a jam'iyyar tata wanda kuma suna da mulki mutanen da ke kan mulkin su misali kamar sanata dan juma goje yanzu tsohon tsohon gwamna ne na jihar gombe eh, mai wakiltar gombe ta tsakiya majalisar da majalisar eh, dattawa an ko an fitar da sanarwar an kore shi daga gundumar sa haka nan shi ma sanata biki yan wasu mai wakiltar gombe ta kudu shi ma ya bayyana cewar karara an kore shi daga ta jami'ar ga dan majalisar tarayya mai wakiltar maza bare mutu da ba majalisar wakilai honorable sas dr abubakar yunus ahmad ustaz shi ma ya bayyana ajiya an kore shi idan ka kalli wannan ka dawo jam'iyyar ku ta pdp akwai irin waɗannan zarge-zargen ana yi wa kallon juna hadirin kaji menene ra'ayinka ko kuma menene manufa ya ka kalli abu to ai mu kama mu a gombe hmm. jam'iyyar mu ta pdp na'am har yanzu haɗe muke kuma kan mu na'am duk wannan abun wasu ne daga jam'iyyar adawan suke kokarin tuso mana wannan abin a ciki har da rubuto list din sunayen mutane wai da wannan an bashi kaza wannan an bashi kaza wannan an bashi kaza kana nufin ba gaskiya ba ne. in ka bashi a ina ka bashi ina hoton da lokacin da yake ka da ka iya rubuta sunan shi da kuɗin da ka bashi eh. ai sai ka ɗauki hotonsa lokacin da kake bashi to ko mm. ko kuma ka buga account number sa da ka buga da da kai da ka tura mai kudin mm. a samu dai wata shaida yawa a samu kwakwarar shaida shaida kaza ga abu wane kaza ya karbi kaza ga kuɗi ga account din da muka tura mai kuɗi. ko mm. kuma ga wane kaza da ya zo ya karba mai eh mun tabbatar da gashi babu ba yau kuma aka fara irin wannan ba kuma in ka duba a yi har yanzu ba don magudin da suka yi da kuɗi da suka fito da shi wanda an ce ba an haramta sayan ƙuri'a kai duk ƙuri'a duk zaben da aka yi aka sai ƙuri'a haramtacciyar zaɓe ne haka ne? Mm, na. amma a gombe ta tabbata kowa ya sani akwai videos akwai evidence akwai komai wanda ana bawa mutum ɗaya dubu goma dubu biyar dubu hudu dubu uku kaza kaza kai ka jefa ƙuri'a to clearly gashi nan ana mana muna da muna da shi muna da record din wayannan na wani rubu ka kuka wuce kan wannan gabaɗin ka kayi maganan batun wasu waɗanda ake zargi hmm. na cewar an fito da wani jadawali na hmm. kudaden da aka ba wa mutane hmm. wani an ba shi kaza wani an ba shi kaza mutane da yawa jam'iyyar ku idan har haka ya zama cewar an yi ne don a gwara kanku misali a jam'iyyar ku ta PDP kamar da kake maganan kutse ake so a yi muku eh. a ja haɗa kanku shin me yasa ba a fito an karyata wannan zance da ake magana ba zance kan an fito an karyata ma karara an karyata shi ai an fito an karyata na'am an kuma challenge din su in akwai wanda yake tabbatar da wannan abin ya faru ya fito da evidence din na'am shine abin da aka shine abin da aka to mu dawo kan batun maganan waɗannan hujjoji da kake da shi batun maganan sayan kuri'u mm. ya tabbata cewar da sayan kuri'u aka ci zabe mun ji cewar kai kana ganin kamar ba ku kuri ƙuri'u ba watakila a mukan ai kowa ya san ba mu saya ba to ba ku siya ba me yasa to tunda kuna da waɗannan hujjoji ba har zagin nan takarar nan mu ake yi ba an ce ya fi fitar da kuɗi ba saboda me saboda ai an ce ai zaɓe mm. free and fair election aka ce ka zaɓi abin da kake so da ranka ya kwanta yake so da kuɗin da ya fitka fitar suka kashe na zayen zaɓen na sayan ƙuri'un in ka duba ka gani ai yamal da ba abin da ya faru a yamal da ba kai ka sani kutse suka yi ranar har gwamna ya je yamal da ba to ya je to watakila ya je neman alfarma ne ya je neman alfarma ana kada zaɓe da daddare sun saka mutane a gaba duka menene babu abin da ba a yi ba to to amma eh, tunda kuna da waɗannan hujjoji me yasa ba ku kalubalanci nasarar tasu a kotu ba ai muna nan an tana kotu yanzu kun tafi kotu abin na kotu kuna neman haƙƙin muna neman haƙƙin mu kuma insha Allah haƙƙin mu zai bayyana na a soke zaben ko kuma dai ku a ba ku zabe a matsayin wanda kuka ci mu da muka ci zabe a ba mu za haƙƙin mu mu muka ci zabe ba zan ci a soke ba eh a dauki zabe a ba ku a duba a sake a duba a yi nazari a yi nazari akai a bivivas din in za a je forestic audit a je forestic audit a irga ba a irga abin nan zaben da aka yi za ka gani to amma tun da kana ganin cewar watakila kayi magana sayan kuɗi ba eh, an sayi ƙuri'u ba ka gani watakila sayan da aka yi kuɗi ne biya musu bukatun da sayan na gaya maka eh. bambancin ƙuri'u nawa ne a an siya din an sayan bambancin kuri'u nawa ne to ai sai ka duba gani mm. kwata-kwata yana ne ya kai dubu ɗari da hamsin ko ɗari da tamanin bai wuce ɗari da tamanin ba a sayan da suka rinka yi kuma in ka duba shi yasa na gaya maka ai yamal da ba gaba ɗaya ba su ce yamal ba ba amma menene sadda aka je aka san irin manaƙisan da aka yi aka shiga aka fita aka yi abin nan aka tabbatar da an kwace ƙuri'un wajen a iya cewa koran waɗannan mutane da aka yi jam'iyyar apc ana yi kuna jin daɗi menene in matsayar ka menene kake kallon game da ita jami'ar da aya cewa ruwa ne ci dan kada ake ta mutane a jami'ar ko kuma me yasa to ai daman kaman shi eh, dr danjuma goje mm. sanata mai wakiltan gombe ta tsakiya kuma tsohon gwamna a kullum ina fada kuma ina yaba mai mm. a irin ayyukan da yake yi kuma mu muna bukatan irinsu jajirtattu daman ɗanmu ne a cikinmu yake ya koma wajen so duk abin da ya achieving a gombe da blueprint din da ya saka mana a gombe duka a ƙarƙashin pdp ne duk abin da gombe take takama da shi ta same shi a ƙarƙashin pdp ne kuma sanadiyansa na'am don ta ce wai ta kore shi hmm. a matsayinsa a yadda yake ya fi ƙarfinsa ya fi ƙarfin gwamna to ta yana zai fi ƙarfin gwamna bayan gwamna shi ne lamba ɗaya a jiha zancen lamba ɗaya da shugaban kana magana ana magana in akwai shugaban ƙasa akwai wanda ke wanda ya fi shugaban ƙasa a gefe shugaban kasa su um, kawai je suna wannan a hukumance ne yawa haka shi ma gwamna a suna ne yake gwamna amma akwai waɗanda sun fi ƙarfinsa to na'am su kuma su stars da ya ce ya kora ai ba wai abin nan ba dai ba don ya kore su daman bai ba su takara ba da na idan to dama korarru ne eh, tun farko daman tun farko ya gaya musu ya kore su kenan tunda bai ba su tiket tunda bai ba su tiket ba baka ba mutum tiket ba kan da ka fito ka ce ka kore shi kan ah, baka ba tiket ba kan je na koma na kwanta abu na ma na kwanta ba abin da ba abin da zaka ce min don sun koma sun kwanta abin su laifin su ne ta ana zargin kamar sun yi zagon kasa ne ma ita jam'iyyar ta misali wajen kada yan misali kamar wannan kujerun da ba su iya kawowa ba ana ganin cewar zagon kasa. to ta ina dama in ban da kai a apc za ta kawo za ta kawo kujera a gombe kai ka sani ko na gwamnan da ta kawo kai kaga kai na gaya maka cewa in za a koma a tsaga a bincika a duba ba su ci ba basu ci ba to abin da ya faru a zamfara shine faifai ya faru a gombe kamar yaya a sauke wanda ke sama in aka bi aka tattance aka diddige wallahi shi ma sai ya sauka to lalle wato ashe ba karamin aiki ba ha yanzu dai muna kotu mm. kuma muna jiran kotu ta ba mu da ba da ba sai a kai kuma insha Allahu da dan bai da Allah ta'ala kotu za ta ba da ba sin da ya cancanta gaskiya za ta yi halinta yawwa na'am to baya ga waɗannan ababe da muka tattauna idan ka kalli wato siyasar ƙasa ga baki ɗaya mm. zuwa yanzu musamman arewacin Najeriya da a yanzu idan ka duba yanzu abin da ya dawo hankali shine abu guda biyu mm. na farko shine batun rantsar da shi zaben shugaban kasa a suwa jibril ahmed tinubu a ranar 29 ga watan mayu da muke ciki mhm. aya cewa ya saura kwana 27 makamancin mhm. haka abu na biyu kuma shine turka-turkan shugabancin majalisa ta goma mhm. idan ka kalli turka-turkan da yake faruwa a bangaren majalisar dattijai da kuma bangaren majalisar wakilai akwai irin su barau jimbirin mali akwai irin su david umai akwai irin su gosman afabio akwai sanata ali indume idan ka da bangaren majalisar wakilai kuma akwai bangaren abin da ya shafi shi muktari bai tara daga arewa maso gabashin kasar mm. nan akwai irin su makki abubakar da yan leman daga jigawa akwai shi taju daga jihar kaduna sannan kuma akwai abin da ya shafi idris wasu mataimakin mm. kakakin majalisa ga nan da yawa shin ya kake kallon wannan turka-turka na majalisa ta goma to majalisa ta goma nan sai abin da allah ya yi amma dai rikicin da ke cikinta Mm. don na fara ji mutane na ce sun fara ba constitution ba ne ba ya ba da dama a yi zonin mm. in kujerun zuwa waje kaza so kowa ma zai ya dauka to a yadda take tafiya yanzu mm. in dai aka batta tana tafiya haka wanda ma baka taba sadar shi a rai ba zai dauki kujera to mu fara da majistan dattijai eh. wa kake kallo kuma ya kamata ya abun kai kana da ra'ayin cewar a bar wannan kujera ta majistan dattijai ta koma kudancin kasan nan ko kuma dai ta zauna a wato a arewa ko kuma a dubi arewa maso yamma ko kuma ta tsakiya ko kuma ta gabar din tunda kowane bangare na nema to a tsarin siyasa in dai adalci ake so a yi na daidaito eh, a cire son kai a yi adalci a yi dole a maida ta kudu saboda wannan ah, musulmi da musulmi yawwa ga tikitin an samu musulmi da musulmi ya zo ba a gama ƙuran wannan ba ta gama lafawa ba mm. ga a zo kuma a sake samun majalisan dattijai kuma a samu wani dan arewa musulmi kuma ya sake ya ansa ai ka zaman za a ce to ai kamar yadda suke faɗan ne eh, ƙasa <laughs> ta tabbata so amma dai ba wai in majority za a da a duba ne eh, in kamar yadda aka ce demokradiyyar ne eh an san cewa demokradiyya muna aiki da wanda suka fi yawa mm. ƙuri'un da suka fi yawa in za a je a zaɓe ne ƙuri'un da suka fi yawa da goyon bayan still arewance za ta ɗauka. na musamman arewa maso yawwa yawwa arewan za ta ɗauka yawa yawa so kaga amma sai a duba maslaha mm. a siyasance da zamantakewa na rayuwa na al'umma domin wayannan ba su ba da ƙuri'u ba ko kuma domin wayannan ba su da yawa bai kamata a ce an yi marginalizing ɗinsu an danne su ba sai a yi haƙuri a duba ba su domin a samu daidaiton al'amari da zaman lafiya a ƙasa mm. domin duk abin da za a yi a shugabanci in babu zaman lafiya to ba zai yiwu ba farko abin da ake duba zaman lafiya in aka samu zaman lafiya to komai zai zai ci gaba amma in aka ɗauki kujerar aka maida ta kudu aka ba da ita to insha Allahu komai zai da daidaita to bangaren majalisar wakilai fa ya eh to majalisar wakilai dole ita kuma dole za ta dawo ta tsakiya arewa ta tsakiya na'am dole a duba za ta dawo da arewa ta tsakiya mm, na'am to duka waɗannan ababe ɗin idan ka kalli majalisa ta goma mm. idan ka kwatanta ta da majalisa ta takwas da aka ringa samun hayaniya a tsakani aka ringa samun takun saka mm. da bangaren fadar shugaban ƙasa da waɗannan majalisu ya kake ka hango wannan majalisa ta goma ɗin nan kasancewar akwai fa jam'iyyun adawa da dama sun shigo cikin wannan majalisa ɗin wato bambancin majalisa ta takwas mm. da majalisa ta goma na'am akwai bambanci sosai me zai bambanta su bambancin su shine sanin kan siyasan shugabannin na'am gaba daya ɗaya eh, a sawaju ɗan siyasa ne kowa ya sani na'am ɗan siyasa ne mm. kuma ya san illan sake majalisa Na. ta tafi karan tsaye zai san yadda zai yi kokari ya shiga ya manipulating din abin nan dinsa. amma in ya sake ta to zai samu problem kuma a majalisa irin ta kaman ta tara da aka yi majalisa ta tara ba ta yi daɗi ba mm. sakamakon kawai je kana yi ka ne na'am je kana yi ka da duk abin da aka kawo mata kawai za ta buga sanda gum ajabi to kuma a siyasa yana da kyau a sashi yasa yana da kyau yan adawa su yi yawa a cikin majalisa mm. in suka yi yawa a cikin majalisa kansu kuma ya haɗu to za su rinka prejurizing ɗin gwamnati suna sata akan kujera mai zafi a kan abubuwa manufofin da ba su dace a aiwatar ba irin ciwo shukan da gwamnatin sha tara suka rinka amincewa shugaba buhari kawai a yi ta an sowa a yi ta an sowa to amma in aka samu yan adawa wanda suka san abin da suke kansu kuma a haɗe in har eh, shugaban ƙasa da ya zo ya kawo wa majalisa ta goma cewa ga irin bashushukan da zai rinka an sowa suka duba suka ga illan da abin da zai haifar wa 'yan ƙasa suka dage akan ba su yadda ba to majalisar sai tafi tafiya da da kyau akwai a samu da yawa sai an samu jajircewan jajirtattu wanda za a rinka karawa ana ja ana sai an yi wani lokacin kamar a yi doke-doke a majalisa mm. a ja a ja a ja tukunna kafin su su gane masu su wanda suke gwamnatin su gane cewa e wayannan fa za su yi mana illa kuma abin da suke kai dinnan na gaskiya ne ba zai yiwu ba kafin a samu ci gaba na'am yawwa to baya ga waɗannan idan ka kalli wato a kusan kaci akwai za a samu bambanci musamman ganin cewar an samu shigowar 'yan adawa da dai mm. makamantansu idan kalli jam'iyyu da suke ta magana kuma maganar shugaban kasa muhammadu buhari lokacin da kungiyar gwamnoni suka kai masa yawon barka da sallah a lokacin mm. da aka gudanar da wato a mm. sallah na kammala watan ramadana kan azumin watan ramadana yayi wasu kalamai inda yake cewa abin da ya 'yan adawa suka faɗi a zaɓe irin cima wato irin ci da zuci da irin hangen da wasu abubuwa menene ka fahimta dangane da jawabin shugaban sa game da yan adawa da yi to wannan ya faɗi ra'ayinsa ne abin da yake ganin dalilan da suka jawo ka ga abin da ya sa mun ba shi yarda akan muna ganin still akwai dattako a jikinsa mun ya nuna cewa zai yi ya gaya wa duniya zai yi abin da bai taɓa yi ba a ƙasa za a yi zaɓen da za ta kasance zakaran gwajin dafi ga duk wani ɗan lafiyan afirka da zai tabbatar da najeriya ta yi zaɓe sahihi karɓaɓɓe amintacce mu kuma a faɗan hakan da ya yi muna ganin cewa ya yi haka domin ya wanke kurakuransa da zarge-zargensa da ake yi da irin badakalar da ya tafka a gwamnatinsa sai muka yaƙini da wannan a zukatanmu cewa insha Allahu inda yadda ya faɗa ne za a yi sahihin zaɓe kuma za a yi zaɓe yadda ya kamata na al'umma da al'umma to za mu ci zaɓenmu shi ya saba mu damu ba muka ba da confidence ɗinmu a kansa ga Allah muka ci to insha Allahu za a je fakin zaɓe kuma mun sa yaƙininmu insha Allahu Allah zai mana muka tafi a haka ashe su ba wannan ne su a su ba sun je sun juya sakamakon suna nan suna ta shirya abubuwansu mu sun ban mu mun tafi a haka su kuma sun koma gefe suna nan suna ta shirya abinan eh, almundahanansu to abin da ya faru kenan so shi da yake maganan cewa eh, mu mun yi abin nan mun sa ran daman duk mai nema yana da dole ka saka rai mm. ka sa confidence ka saka confidence bullantana a yadda muke tafiyan nan kowa ya san cewa pdp na da assurance na da full confidence 100% za ta iya cin zaɓenta na'am to a ba ga waɗannan makalli nasarorin da kullum ake jiwa layi muhammed yake cewa tun da aka kafa najeriya aka da jamhuriya ba taɓa wata gwamnati ta samu nasara na manyan ayyuka irin gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ba menene ra'ayinka akan wannan eh to Aisha ya faɗi ra'ayin bakinsa ne hmm. kai ka san cewa a cikin shekara biyu na yara aduwa kadai ayyukan da ya executing da ya fitar da hmm. ya bada da irin jaddawalin da ya ajiye na yadda za a tafiyar da gwamnatin nan kasan allah dama ya riga ya faɗa mutanen kirki ba su karku. Mm. ba za a basu don wasu ba dole gurbatattu in suka yi yawa dole a ɗauki mutanen kirki to da a ce allah ya yi wa 'yar aduwa yawancin rai mm. ya yi shekara hudu hudu yana mulki to da shi buhari da ya zo a shekara takwas ɗin da ya da bai isa ma ya magana ba dukka abin da executing ɗin eh da mu yi appreciating ɗinsa da ya yi da ya ɗora a kan abin da shi yar aduwa ya ajiye jirgin ƙasa titunan nan da sauran hayayyukan airport da sauran menene duk yar aduwa ne ya saka mm. foundation ɗinsu shi ya saka abin nan to da a ce kawai da mu gode mai saboda continuity da yi amma ba wai abin nan ɗinsa ba ne ba experience ɗinsa ne ba ko kuma focus ɗinsa ne ya kawo mai wannan ya yi wannan ba ya zo ya tadda shi ne kamar lokacin da sanusi lami da sanusi ya zo lokacin kujeran cbn da ya tadda abin da soludo ya yi ya ajiye ya ce zai dora daga kan abin da soludo ya yi blueprint din da soludo ya yi zai aiwatar da shi saboda ya riga ya ajiye amma bai yi ba to abin da ya faru kenan abin da ya faru a gwamnatin buhari kenan eh to lalle kama ya cewa to a yana ganin kamar lokaci yana ta hararo mu kafin mu je mu ga wato zuwa ga masu kallo mm. kuma da numfasawa idan ka kalli duka zabukan da aka yi ta wani darasi kake ganin ka ɗauka dangane da abin da wanda kana ganin cewa yes wannan abun ka gamsu da shi wannan abun kana ganin cewa ba daidai ba ne to farko tukunna darasin da na ɗauka a siyasar najeriya ga baki dayanta mm. na farko tukunna kada ka yadda da shugaba da ya ce maka zai yi adalci a gwamnati zai ba da abin nan zai tsaya ya jajirce siyasa ya baka tabbaci ya baka tabbaci akan gudanar da siyasa da eh, zaɓe za a yi ta ma'ana kar ka saki jiki ka saki jiki da shi <laughs> to yawwa na'am kada ka kuskura ka saki jiki wai INEC ta ce maka eh, shugaban ƙasa ya tabbatar musu cewa za a yi zaɓe sahihi kada ka kuskura me yasa to saboda babu babu gaskiya al'amarin su to daga kan INEC din har kan abin nan babu gaskiya al'amarin su na'am yaguwa na biyu abin da ya kara ba abin nan dina kuma nake fatan kada ya tabbata kuma kada ya ci gaba mm. shine yadda aka yi amfani da kuɗi duk da yadda aka yi ta magana yadda aka yi amfani da kuɗi a zaɓen nan ya nuna cewa in har aka ci gaba da haka to babu wani wanda ya isa ya fito ya yi takara in ba kai ka taka abin da ka taka ba irin mu masu kokuwan shiga zaɓe katsalan kawai to in ba cikin gwamnatin kake dumu-dumu sun tsaya maka ba hmm. Ba ka isa ka fito zaɓe ba don aka ce za a ci gaba da yawwa in har aka ce za a ci gaba da haka hmm. To ba ka isa ba Na'am. Kaga an kashe siyasa kenan. Kwarai da gaske. yawwa na'am to yana ganin da daidai wannan gaba din bari mu je mu dan numfasa game da dawa mu ba masu kallon mu dama su ma su shigo domin su bada ta su gudumawa masu kallon mu shirin siyasar mu a yau kenan wanda yake za mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan Hausa daga nan bambiran tarayya Abuja idan kuna biye da mu kun daji yanda shirin yake wato gudana musamman ma kamar daga farkon shirin kun da shi Honorable Aminu Muhammad Mako yake bayyana wasu ababe dangane da wato siyasan da ya gabata da kuma hasashe da kuma hanguwa da da irin darasin da ya dauka musamman a wannan zabe da ya gabata da wannan damu dan je wata rabin lokaci bashi da muka dawo kuma shirin sai ya daura sai mu ce a dakace mu kasance abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen hausa tashar talabijin ta kaftan tv ta yunkuro da karfinta domin gamsar da ku tashar kaftan tv sabuwar duniya a tare da ku Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta kaftan tv ta fara yada shirye-shiryenta da harshen hausa masu ilman ga kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara kanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna tabawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku TV na Hausa, kamar nan mun nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa kamar nan mun fito ku kamo mu kaftan tv na hausa ga kaftan tv na hausa ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa ga kaftan tv na hausa mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa ga kaftan tv na hausa mu wuce wata ƙasa annan mu duniya mu ake yabawa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo ilimin nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum ga kaftan tv na hausa faɗakar ilimar nishaɗarwa ayyukan mu suke a kullum ga kaftan tv na hausa mun kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum ga kaftan tv na hausa masu kallo kai ta kallon mu ayyukan ma akwai kwarewa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kaba nishadantarwa al'umma mu suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu aje ta shoshi ga kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ga kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi ga kaftan tv na hausa muna da bas kuma mun zamo bas fagen broadcasting ga kowa eh kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo Fasahar ilimar nishadarwa, al'ummar mu suke bawa eh, Kaftan TV na Hausa, ga mu nan mu fito ku kamo, fadakar ilimin nishaɗarwa al'ummar mu suke yabawa. Dukkaninsu ma'aikatan mu mun kware mata mazanmu. mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu. ga kaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu ga kaftan tv na hausa jina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa da shirin mu ne yau kainuwa Allah da samu ga kaftan TV na Hausa ba mu yin gasa a aiki mu ne muke ayi kwaikwayon mu ga kaftan TV na Hausa mun zama hasken wata yau mun fito ba mai tare mu ga kaftan TV na Hausa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 honorable barkan mu da dawowa yawa baka to masu kallon mu ga dai lambar wayar nan zamu sanya muku shi aka akwatin talabijin din ku kuna iya shigowa cikin shirin kai tsaye don bada taku gudumawar da kuma bayyana ra'ayoyinku dangane da abin da muke tattaunawa kuna iya laluban dukkanin shirye-shiryen mu akan shafukan mu na sada zumunta musamman Facebook Kaftan TV Hausa za ku iya kuma wato laluban dukkanin shirye-shiryen da kuka kalla za ku iya samun su akan YouTube channel din mu akan wato Kaftan TV Hausa kuna iya lalubo shirye-shirye a duk inda kuke sannan kuma a kan shafinmu na wato yanar gizo na facebook akwai wani wato a wani link da muka saka muku shi wanda za ku iya danna a duk inda kuke a faɗin duniya za ku iya kallon kaftan tv hausa kai tse da muke watsa muku shirye-shirye a yanzu kam lokaci ya da za mu ba ku dama duk da ma dai na ga kira-kira suna ta shigowa suna ta yankewa amma dai ku ci gaba da kira in kun same mu za mu yi dauka insha Allah wani barkan mu da dawowa yawwa barka to alhamdulillah mun tattauna abubuwa da dama musamman abin da ya shafi siyasar ƙasa ƙasa da kuma mm-hmm. abin da ya shafi siyasar jihar gombe da kuma irin ababen da ka ga cewar ka koya dangane da shi wannan zaɓe na shekarar 2023 nan dai mm-hmm. idan ka kalla wani irin tasiri wani irin gudumawa matasa suka bayar a zaɓen da ya gabata gaskiya daman ai kowane zaɓe matasa da mata su ne ginshikin siyasa mm. kuma su ne ginshikin cin nasarar kowane shugaba na'am shi yasa kullum in mu matasa muna koke muna nuna cewa mu ba a yi da mu ba a wannan kullum nake fada cewa laifinmu ne mu ne ba masu kuma mu ne ba mu ga dama ba saboda ta yaya za a yi a harkar zaɓe hmm. mu muke ba da kashi 60 zuwa 75 na zaɓe matasa da mata Mm. amma wai a ce wai mu ba za mu iya tsaida namu ya ci ba kullum in ba shi yasa ba na ganin laifin su masu amfani da mudin wajen su ba da kuɗi a yaban nan din saboda mu da mun san kishin kanmu babu wanda zai ɗauko kuɗi ya baka ya ce maka ka yi ka je ka bada a yi shi mm. in ya baka kuɗi sai ka gaya mai gaskiya ni wane zan yi ko kuma ka karba ka je kai sponsorin din wanda ka san za ka ya cancanta kai ka yi shi na'am yawwa to na ga yake masu kallon mu ga dai lambar wayan na aka akwatin talabijin in ku kuna iya shigowa cikin shirin kai tsaye ku ba da taku gudumawar duk da ma dai na ga ana ta samun tangarda na na'ura na sadarwa din da amma ga lambar wayar na ka talabijin din ku ku ci gaba da gwadawa domin shigowa cikin shirin kai tsaye ku ba da tako gudumawa da kuma bayyana ra'ayoyinku dangane da abin da muke tattaunawa tare da shi bakon namu shirin siyasar mu da yau kamar yadda ka sani shirin da ke ba dama ma da kowane dan jam'iyya ko daga ina kake kuma yakan ba da dama a sai lokaci domin a bayyana ra'ayi da kuma manufofi abin da ya shafi jam'iyya ko kuma wani ra'ayi ko kuma musamman jam'iyyun adawa su kalubalanci ita jam'iyya mai mulki ko mata hannunka mai sanda ko jawo hankalinta dangane da nuna mata wani abu kuma mukan tattauna wasu muhimman batutuwa duk da a cikin shirin namu na siyasar mu a yau kuma kai tsaye ke zuwa daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan birnin tarayya abuja a wani honorable ka yi magana dangane da su matasa da kuma irin gudumawa da tasiri musamman mata da matasa sau da dama amma ya kake kallon kamar yadda misali aka jiyo irin wainar da ake toyawa dangane da ake gani ake ta da za a ce a musamman yanzu hankali ya karkata ne akan mukamai hmm. yanzu su waye ake ganin za su samu mukamai yanzu su ne suna can suna ta fafutuka kowa ya ta fafutuka amma kafin mu je mu ga wani kira bisa layi to ni dama na san cewar akwai matsala ta sadarwa amma dai ga lambar wayan naka gwada da bijin ɗan ko kuna yi hmm. kira domin shiga cikin shirin kai sai to idan ka kalli waɗannan ababe din hmm. shin kana hango matasa cewar a yanzu wato kan magi ya fara wayewa ma'ana matasa sun fara shiga su ma sun fara shiga siyasa maimakon da su ake daukan nauyin su je su a yi ta da hankali kafin ka ansa wani tambaya din idan ka kalli siyasar bana to ga wani dai yanzu bisa layi na assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum yawwa kaɗan rage sauta akwati talabijin ɗinka yawwa barkan ka dai kaɗan rage sauta akwatin talabijin ɗin ka kaɗan yawwa to ina wadawa muke tare kuma daga ina to gashi salamu alaikum to gashi mun rasa wannan kira ɗin a ah, tare da fatan za a sake kira mu a na san matsala ta ta sadarwa irin hayanin da ake samu musamman ma kudancin kasar nan zaka ji anya an ji an yi harbi harbi an hmm. kwashi akwatun an wayewa ya kalli musamman ayyace an samu rarrabuwar na ababe to daman wato wannan daman kaman bangar siyasa da dai an san shi kaman arewacin najeriya hmm. amma allah da ikonsa wayannan lokutan da yadda ake wayarwa da matasa hankali da kai ya nuna cewa an fara fahimtar siyasan ba haka take ba siyasa ba gaba ba ce ba siyasa abin nan ne aƙida ce kawai wanda in ka ga ra'ayin wannan ya maka ka yi shi in ra'ayin wannan ya maka ka yi shi ko ka bar wannan mm. ita ce siyasa amma ba gaba ba ce ba duk yadda ka kai ka kawo siyasa kakan ga manyan da kake faɗa a kansu wata rana za gan su a teburi guda suna cin abinci suna wasa suna dariya so ya kamata mu kara fahimtar wannan abu to wannan karon sai abun ya fara zagaya na juya na koma kudancin ƙasar nan hmm. wanda kake gani hadda makamai hadda kashe-kashe an yi sare-sare in kaga yansu abubuwan da ya faru abun bakin gani so ya kamata a yaushe mutanen matasa mu farga mu sani mu daina yin wannan abun mu daina ɗaukan aƙidun siyasa da zafi mu daina ɗaukan siyasa wani mugun abu ne do or die affairs mm. ko ai ko a mutu a'a ba haka bane ba ko a gombe an yi wannan wanda suka je suka shiga eh, mazaɓar akwatin gwamna lokacin zaben shugaban kasa don ya faɗi suka je za su sace akwati a haka aka harbe aka harbe su kaga bai da amfani mm. kada ka je ka sai da ranka ka kashe kanka a banza ka ka salwantar da rayuwanka ka je lahira ka wahala duniya ka wahala lahira ma ba ta ba ta maka ba daɗi ba saboda haka kuma akan akan wani ya cinwa burinsa mm. in ya cinwa burinsa nan ba zai waiwayo ka ba ko ba zai waiwayo gidanka ba kai karshen taron da ya je in ya yi kokari ma ya je jana'izar ka subhana iyakar ta kenan mm. ya yi kokari ya kai wa iyalinka buhun shinkafa daya ko kuma gidan babanka buhun shinkafa daya watakila da dubu hamsin shi kenan ba diya ya biya ba mm. a ga'ida ya kamata ya biya diya saboda sanadiyansa ne aka kashe sai ya biya diyan to amma ba ba zancen diya ake ba zancen kawai ya je ta'aziyya ne ya ba da dubu hamsin ko dubu ashirin ko da buhun shinkafa daya shi kenan ta wuce kai kuma da kana can lahira kana can duka saboda ka mutu a banza kwarai da gaske na'am to a ƙarshe menene a sakonka ga al'umman Najeriya musamman mutanen jihar Gombe jihar da kamto to al'umman jihar Gombe kullum a haƙuri zan ga baku dole ku ci gaba da haƙuri a ku yi ta addu'a Allah ya kawo muku shugaba mai son ku shugabanni masu son ku da gaske ba wanda kuke so ba domin a kullum ku roƙi Allah ya ba ku shugaba wanda yake son ku wanda ya san kukanku wanda ya san me ku wanda ko da yaushe komin dare komin rana ko ana ruwa ko ana zafi zai iya zuwa yauye ya share muku hawayenku za ku yi haƙuri da gwamnatin da za a aiwatar muku a nan gaba haƙuri za ku yi saboda kun sai da 'yancinku wasu ku sun anshi kuɗi sun dangwala abin da bai ce ba amma dai ku saurada amma ku yi haƙuri jiki magayi <laughs> yawwa kun sani baya kuma za ku sake sani gaba watakila nan gaba za ku farga za ku yi hankali za mu hankaltu ga baki mu musan me ya dace a yi yawwa to wannan ka yake to muna godiya sosai honorable da wannan lokaci da ka ba mu ta da fatan gaba in muka nemi kan kana lokaci za ka iya dawowa karo na biyu wannan ka yake masu kallon mu duka duka an ce laifin karewa duka duka haka muke naɗe tawarman shirin a wannan mako sai kuma ranar litinin idan mai kowa mai komi ya kai mu muna dauke da wani sabon shirin idan allah ya kai mu a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa suna na abdul fatah hassan da na gabatar nake muku fatan mu tana da ku a wani makon sai kuma bakon namu wato honorable muhammad aminu mako wanda yake matashin dan siyasa ne wanda ya taba neman takarar majalisar wato wakilai daga jihar gombe kuma mai sharhi da fashin baki akan al'amuran yau da kullum ta da fatan zamu ne cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu allah ya taimake mu